Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 24 ga watan Maris. a cikin shirin za a ji yadda najeriya ke kokarin cimma nata muradun ci gaba kamar yadda aka shata a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya so yadda muke yi shine mu tabbata cewa ma'aikatan gwamnati wanda suke da alhakin gudanarwa da kudurori da tsare-tsare na gwamnati domin a yaƙi da kafin talauci suna yin abubuwan da ya kamata za kuma a ji inda aka kwana a shari'ar karar kamfanonin mai da gwagwaren matan 'yan ogoni tara ciki har da sara wiwa da aka kashe suka kai a birnin london kamar kowace ranar litini yau ma zainab babaji na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin babban taron jama'iyyar apc akwai mu kuma tafa da labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad kan gabatar. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kusan yara miliyan hudu da dubu ɗari uku sun rasa matsugunai sanadiyar yakin da ake yi a kasar Ukraine a cewar hukumar UNICEF. adadin ya kai kusan rabin duka yaran da ke ukraine kuma ya hada da yara miliyan 1.800 da suka tafi wasu kasashen da miliyan 2.500 da suka rasa muhalli unicef din ta ce yakin ya haifar da rashin matsuguni mafi girma na yara tun bayan wanda aka gani a yakin duniya na biyu a cewar babban darakta ta unicef catherine russell Russell ta ce wannan wani muhimmin abu ne da zai haifar da wani sakamako mai tsawo ga zamani mai zuwa. Tsaron yara, lafiyarsu da kuma samun dama ga ayyuka masu muhimmanci duka suna ƙarƙashin barazana daga wannan mummunan tashin hankali. Akalla yara saba'in da 78 sun rasa rayukansu cikin yakin yayin da wasu biyar suka samu raunuka bisa bayanan da hukumar OHCHR ta bayar. Hukumar ta UNICEF ta kuma ce yara da dama suna fuskantar karancin abinci kuma an ga raguwar masu zuwa karbar allurar rigakafin cutar kyanda. Koriya ta Arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau Alhamis. Gwamnatin Japan da Koriya sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da Pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017. ma'aikatar tsaron japan ta ce makami mai linzamin koriya ta arewar ya yi tafiyar sama da minti saba'in kafin ya sauka a wani yankin hada-hadar kasuwanci na japan da ke da tazarar kilomita 170 yamma da arewacin lardin omuro na japan makami mai linzamin ya kai tsawon kilomita 6,000 kuma ya kai nisan kilomita 1,100 bisa ga bayanan jami'an japan ɗin wanda suka ce makamin ya nuna cewa sabon nau'i ne na icbm yayin wata ganawar gaggawa da majalisar tsaron ƙasa shugaban koriya ta kudu moon jae-in ya yi allah wadai da harba wannan makami wanda ya ce ya keta dokar da koriya ta arewa ta saka makanta na dakatar da harba makamai masu cin dogon zango Kwamitin Shari'a na Majalisar Dattijai na Amurka a yau Alhamis zai kammala sauraro na ƙarshe don tabbatar da zaben mai shari'a Ketanji Brown Jackson a kujerar kotun kolin ƙasar. 'Yan majalisa za su saurari bayanai daga shaidu na waje da suka hada da jami'ai daga ƙungiyar lauyoyi ta Amurka, malaman shari'a da wakilai daga masu kare hakkokin jama'a, masu tabbatar da doka da kuma ƙungiyar kare hakkin addinai. biyo bayan zaman na yau alhamis mambobin kwamitin za su yi la'akari da zaben jackson kafin gudanar da zaben ko za su aika zuwa cikakken majalisa don nazari a yini da aka kwashe ana zaman kokarin tantance ta ajiyar laraba jackson ta kare hujjojinta a gaban mambobin jam'iyyar republican inda sanata tom tillis ɗayan republican ya nuna cewa jackson tana da sanyi a al'amuranta lamarin da ya sa takan sassauta hukunci da take yankewa a matsayinta na mai shari'a a kotun tarayya masu bincike suna ƙara faɗaɗa bincikensu a yau alhamis domin neman akwati na biyu na jirgin gabashin china da ya faɗa kudancin ƙasar ɗauke da mutum 132 ruwan sama da rashin kyawun yanayi sun sa binciken yana fuskantar ƙalubale hukumomi sun ce sun gano abin da suke tunanin cewa abin naɗar magana ne wanda na ɗaya daga cikin akwatuna guda biyu da ake masa fentin ruwan lemu a saboda a yi saurin gane shi a cewar hukumomi za a aika na'urar zuwa birnin beijing domin a yi nazari tare da tantance ta jirgin na gabashin china kirar 5735 yana dauke ne da fasinjoji 123 da kuma ma'aikata tara wanda ya taso daga lardin kunin a yunan zuwa gunzu a lokacin da hadarin ya faru a yammacin litinin a wajen garin wuzu na yankin gwanzi ana fargabar duka mutane 132 da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu. gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne da taron da masu ruwa da tsaki suka yi a Najeriya kan batun aiwatar da ƙudurin gaba bisa tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya. Halima Abdulra'uf gare ki. tun bayan amincewa da ƙudurorin raya ƙasashe na sdgs don kawo ƙarshen talauci baya ga tabbatar da wadata ga kowa da ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya ciki har da najeriya suka cimma a watan satumbar shekarar 2015 ne shugabanni a wasu ƙasashe suka dukufa wajen aiwatar da tsarin cikin ƙasashen su a ƙoƙarin aiki da waɗannan ƙudurorin dai a najeriya gwamnatin ƙasar ta ce akwai bambanci a tsarin aiwatarwa a wannan karan kamar yadda shugaban gudanarwa a ofishin mai taimakawa shugaba buhari kan tsarin raya ƙasa wato SDGs Dr. Bala Yunusa ya bayyana. Wannan kudurori na raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake kira Sustainable Development Goals ana aiwatar da su musamman mu a nan Nigeria. a ta ofis din babban mataimakiya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan wayannan kudurori na ci gaba. Bambancin shine yanda aka tabbaka aniyar cimma wayannan kudurori su goma sha bakwai da kika sani akwai yaki da kaifin talauci da yunwa a rashin ayyukan yi. so yadda muke yi shine mu tabbata cewa ma'aikatan gwamnati wanda suke da alhakin gudanarwa da kudurori da tsare-tsare na gwamnati domin a yaƙi da kaifin talauci suna yin abubuwan da ya kamata kuma kasafin kuɗi na ƙasa shekara-shekara yana tafiya kan yadda ya kamata eh, mu yaƙi waɗannan kudurori mu cin musu a cikin tsarin aiwatarwar da yin bita ga kudurorin raya ƙasar ne cibiyar kula da sha'anin yaɗa labarai ta majalisar ɗinkin duniya wato unic da kuma cibiyar min da ke aikin wayar da kan kafofin yada labarai tare da bada bayanai ga duk kafofin sadarwa suka shirya taron karawa 'yan jaridu sani a game da kudurorin da kuma samar da tawagar 'yan jaridu da za su bada karfi wajen aikin ci gaba in ji Dr. Oluseyi Shoremeku da ke zaman babban jami'i a cibiyar UNI. The Sustainable Development Goals is a development framework adopted by the member states of the United Nations in 2015. Dr. Shoremeku ya kara da cewa kudurorin bakwai sun fi bada mahimmanci ne ga bangarori uku da suka hada da matsalolin da suka shafi yanayi tattalin arziki zamantakewa kamar yadda suka shafi al'umma kasashen duniya samun wadata zaman lafiya da kuma haɗin gwiwa sustainable development goal is about people planet prosperity is about peace and partnership a cikin yan jaridu da suka ci gajiyar taron karawa juna sani kan tsarin sdgs na kwanaki biyu a birnin tarayya abuja joshua adamu ma'aikaci a gidan rediyon najeriya ya bayyana cewa wannan sadarwar da muke yi wanda eh, ana koya mana ne yadda yan jaridu da ya kamata suna kokari su san me yake tafiya a kasa. saboda in ba kai baka sani ba ya zaka gaya ma wani abin da yake faruwa sannan akwai wanda gwamnati ba su yi ba aikin ka ne ma dan jarida ka gaya ma gwamnati gwamnati kun yi alkawalin cewa za ku tabbatar cewa kowa na da abincin da zai ci amma muna a lokacin wanda mutane da kan suna cin abinci kudin abinci sun karo dan mota ya karo dan wuta ya karo kusan komai ya karo a kasa idan ana iya tunawa dai a cikin watan satumbar shekarar 2015 ne kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya suka amince da wani tsari na ci gaba mai ɗorewa wato SDGs don kawo ƙarshen talauci kare ƙasashen duniya da tabbatar da wadata ga kowa. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A kai da Halima, har yanzu muna Najeriya inda za a ji cewa gwagwaren matan 'yan Ogoni tara ɗin nan ciki har da Sara Wiwa da aka kashe ba su yi nasara ba a shari'ar da suka kai kamfanonin mai da sauransu a birnin London. Lami bakar gare ka. wasu mata tara waɗanda mazajensu 'yan asalin yankin ogoni ne da ke yankin niger delta da tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta marigayi janar sani abacha tara ta yi mazajensu sakamakon zarginsu da ake yi da haddasa wata tarzoma a yankin na ogoni wanda ya yi sanadiyar kisan gilla ga wasu sarakunan gargajiya gwamnatin dai ta mulkin soja ta janar sani abacha ta zargi mazajensu da hannu kan mutuwar wasu sarakuna a yankin na ogoni a yanzu dai wata kotu da ke birnin london ta yi watsi da wannan kara wanda aka yi shekara da shekaru ana sauraranta kan haka ne ma ya sa na ji ta bakin wasu mata waɗanda lamarin ya shafa musamman a yankin na ogoni kuma ga abin da suke cewa. Uh, wannan um, tana cewa ne suna na uh, Boma yanzu haka an yi watsi da wannan kara kuma mu matan yankin na Ogoni san ba mu ji daɗin wannan matsalar ba na watsi da kara musamman tsakanin kungiyoyin uh, mata da hukumomin Najeriya da ma kamfunan mai na Shell a yankin na Niger Delta ta ce a tunanina um, wannan abin takaici ne waɗannan ma suka yi shekara da shekaru kuma suka rasa mazajensu za su shiga cikin wani yanayi kuwa wannan da ke da suna tami tana cewa ne wannan hukuncin samsam bai muna kyau ba a yankin mu na ogoni za a iya cewa a wannan shari'ar ta ɗauki sama da shekaru 30 da suka gabata idan muka lura da ayyukan kamfanin mai na shell ya haddasa gurɓata muhalli a yankin na niger delta sakamakon watsi da wannan karar da aka yi ta yankin ogoni ta mata tara da suka rasa mazajensu shi kuwa wannan da ke da suna mark kuma dan yankin na ogoni ya ce Wannan yana cewa ne ra'ayina shine wannan hukuncin ya yi daidai domin kuwa ba kamfanin mai ya kamata a kai kara ba gwamnatin tarayyar Najeriya bayan watsi da wannan hukunci a bayyane take cewar al'ummar yankin ogoni ba sa goyon bayan kamfanin mai na shell da ke gurbata musu muhalli musamman tun lokacin da aka rataye mutane tara daga cikinsu kuwa har da kin sarwaiwa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan lallai wannan haka ne yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman A ranar Asabar 26 ga wannan wata na Maris ta 2022 ne ake sa ran jam'iyyar APC mai mulki za ta gudanar da babban taronta na ƙasa da zai haifar da sabbin shugabanni da za su jagoranci jam'iyyar ta kintsa 'ya'yanta har zuwa manyan zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa, gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da na jihohi a farkon shekarar baɗi. Jam'iyyar ta APC dai kamar sauran jam'iyyu ta samu kanta a yanayi na rudani da matsaloli iri-iri duk da sauya shugabancin wucin gadi da jam'iyyar ta apc ta yi da gwamnan jihar yobe mai malabu an ci gaba da samun cece kuce daga 'ya'yan jam'iyyar kan matsaloli daban-daban wani kusa a jam'iyyar apc alhaji jamilu baba ya gargadi gwamnonin jam'iyyar ne da su kauce wa kama karya an kafa jam'iyyar nan ne a kan waɗansu sharuɗa jam'iyyu uku manya a najeriya wanda ba a taɓa yi ba su suka haɗu suka kafa jam'iyyar nan akwai jam'iyyar cpc ta shugaban ƙasa muhammadu buhari akwai jam'iyyar acn wanda bola ahmed tinubu yake jagoranta akwai jam'iyyar ampp wanda ogunnaya onu yake, yake mata eh, eh, shugabanci wayannan jam'iyyu su suka haɗu suka kafa wannan jam'iyya ta apc kuma idan kika duba duka jam'iyyun nan guda biyu kowace ta shugabanci jam'iyyar nan ban da cpc so idan za a yi ma adalci cpc su ne za a wa adalcin cewa a ba su shugabanci don su masu jagoranci jam'iyyar a cikin 'yan takarkarin nan da suka fito mafi cancanta mafi korewa wanda ya goge da jam'iyyar ya san kan jam'iyyar ya san manufofin da aka kafa jam'iyyar nan shine honorable tanko almakura kuma zai iya jan ragamar jam'iyyar ga zuwa ga gaci To daga karshe kana ganin ta yaya ita jam'iyyar APC za ta warware waɗannan matsaloli da suka addabe ta? yadda za a yi warware matsalolin nan su ne gwamnonin jam'iyyar APC su yadda cewa dimokuraɗiyya ake ba kama karya ba. Su daina wa mutane kama karya. Su daina nuna cewa su sai abin da suke so jam'iyya za ta yi. 'Yan jam'iyya suna da haƙƙi suna da dama da za su zauna su fito da wanda suke so. Amma mutukar gwamnonin jam'iyyar APC suka ce kama karya za su dinga wa mutane to mutane ba za su yadda ba mutane suna da dama suna cikin jam'iyya kuma su bijirewa jam'iyya A taron da gwamnonin jam'iyyar APC suka gudanar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gabanin taron sun bayyana cewa kowa na da 'yancin shiga takara amma sun fi amincewa da sasantawa kamar yadda jaridar banga ta ruwaito shugaban ƙungiyar gwamnonin APC kuma gwamnan jihar Kebbi a tiku ba gudu ya bayyanar. A dangarin lafiya Alhaji Ibrahim Abdullahi ya ce sun yaba da yadda jam'iyyar APC ta tsaida ranar yin zaben amma da kashedin baiwa kowa zarafin ya shiga takara. abin da muna fata shine fati ta muna abu guda ɗaya ne a je in an je fili duk mutumin da ya saya fon hana mishi sikirinin a bar shi ya yi zaɓe maganan endorsement na wani candidate ba shine tsarin ba wato ba kwa so a dora wani son magana ba ma son a yi wani endorsement na wani candidate saboda idan an yi endorsement na candidate abin da yana zuciyan duk wani matashi daga mai shekara 60 zuwa ƙasa shine ya je ya bi wani fati mai adalci ba wannan fati namun da tana ci ba hadda ni na da ina miki wannan magana musamman shugaban fati na kasa gaba daya a sama mutane abin da ba sa so ba a bari a je filin daga idan wato ko shugabannin fatin ko dai masu ruwa da tsaki dai suka yi tunanin cewa ya kamata a ce a sasanta a fidda mutum daya ka ganin kamar wannan mataki ne da za a samar wa eh, jam'iyyar lafiya ruwa ya jiya ah, mutane ma na mantuwa ne an taba yi wannan matakin an soksi ba soksi ba adam washe molin menene ya kawo rikicin shi ba an yanda nashi ba ne ai ba kai kasa ba so kar a sake maimaita abin da ya ya faru da Adam Shomole ya sake faru da wannan ni dan takara na Umar Tanko Almakura ne ina da yakinin cewa idan za a je a yi takara a bar kowane mai zabi ya yi zaben shi wallahi candidate nawa zai ci zabe amma in da in dozin ne to ina da mai tabbatar miki hajiya za samu matsala kuma ba wani matsala ne za samu ba tun da lokacin zabe ya yi mutane da su je su canja fatin da za su zabe mutumin da ya fi musu adalci amma maganan da shugaban kasa ya yi kamar a Lagos cewa shi bai dozin kowa ba ya kwantar mu da sarkokin hankali Maryam Jatau tauraruwar da ke takarar matsayin shi shugabar mata a jam'iyyar APC a shiyar Arewa maso gabas. Ta ce su mata suna godiya saboda rage kuɗin sayan fom na takara, amma har yanzu suna fuskantar matsaloli da ke bukatar gyara. A zamanin baya a siyasa zaki samu akwai manyan 'yan siyasa wanda za su dubi irinmu masu tasowa su ce na ɗauke miki kudin fom ba tare da ya san ka ba ba tare da kun fito stat ɗaya ba amma mu a wannan gaban ba mu samu wannan ba. Wato kun biya kuɗin fom ɗin ku cikakke da kanku? Mu muka biya kuɗin fom ɗin mu da kanmu. Kashi hamsin bisa ɗari. in dai maza za su biya dubu ɗari mu dubu hamsin ne maza suna biyan dubu ɗari biyar mu mun biya dubu ɗari biyu da hamsin so yanzu halin da muke ciki shine ya kai ga matsaya in baka da wani babba a sama microzoning din ma ba zai favorin ɗinka ba ba za a kawo maka shi state ɗinka a ce kai kai takara ba sai ka ji an ce an ɗauka daga state ɗinku an kai wani state mm. yanzu labarin da nake ji shine kujerar da nake nima ma an kai shi yobe jiya da nake ji an ɗaga shi daga Yobe an kai shi Gombe amma duk duk waiwai muke ji ni dai na saya fom na takara. To amma kina ganin kaman eh, za a yi ma mata adalci musamman a wannan zaben da za a gudanar kuwa? To matsalan da muke samu har yau da nake gaya miki manya-manyan 'yan siyasa matan ma ai ya kamata da za su jawo mu jikinsu su ba mu shawarwari su ga ina ne muka kasa ina ne za su tallafa mana to daga nan ne za mu iya tsanyi za su iya saya mana a lokacin zaɓen to in dai yau mace yar uwanka bata iya tsaya maka a ba da shawara ba mu muna gani har ran zaɓe za su iya saya mana amma na ji daɗin yadda matan shugaban kasa ta tashi da kafanta ta je National Assembly domin ta kwato 'yancin mata. Wannan abun ba karmin daɗi ya mun ba ya bani karfin gwiwa. To idan a ce Allah zai ba ku nasara musamman a wannan karo mata su samu mukamai da yawa wani sauyi za ku kawo a waɗannan abubuwan da kike ganin kamar ana yin su ba daidai ba. Ni abin da mutane nake son su gane a zaɓe kan shi ma. Hmm. mata suna ba da gudumawa tamanin bisa ɗari domin yau a matsayin ka na mace kana da dama ka shiga kowane gida kowane ɗaki amma namiji ba zai iya shiga kowane gida kai tsaye ba so ka ga mace tana da daman da data convincing in yar uwanta mace ita kuma mace in ka canja mata ra'ayi to ra'ayin 'ya'yanta sun canja da mijinta amma maza ba su gane wannan kuma mu yan Allah ya yarda siyasan nan ni na fara siyasa tun ina karama na san menene kudakudan siyasa so irin mu nan mu da suke mun fara siyasan mu daga grassroots mm. daga ƙauye mm. an aife mu a kauye mun tashi a ƙauye mu siyasan ƙauye muka iya mun san menene mace karkara take bukata mun san ta yaya za mu fito musu a sha'ani namu na ƙauyawa mu musu a kauyanci su goyi bayan abin da muke so amma sai ka samu irin mu ba za a yi da mu ba shine matsalan honorable gunan adingi tsohuwar kwamishinan yada labarai a jihar benue tana takarar shiga majalisar wakilai ne a ƙarƙashin lemar pdp ta ce su mata suna buƙatar gurabe ne don ci gaban al'umma kin sa abin da ke faruwa a Najeriya shine abubuwan da ya kamata kuma ya shafi mata maza ba sa kula da abu in abu ya faru da mata ba mazan da suke sa baki a ciki dalili ba mata da yawa da suke assembly da za su yi fadar ga aka kashe wata mata na pdp a kogi ba yi komai a kai ba mazan ba su doka abin suna magana a kai ba wace lokaci kuma aka kashe wata mata kuma a cikin bus a lagos ba wanda ya yi kuka kai ga yaran mu ana adopting nasu to in mata suna cikin assembly su yi magana a kai kuma za su samu justice hmm. for matan hmm. mu za mu dinga magana in an je asibiti a ba ko mata free medical treatment ko a ba su half price ko a wannan magana hmm. maza ba shafe su ba so mu kuka mu kenan abin da ya shafi mata mata su samu. Shi ma wani kusa a jam'iyyar PDP kuma tsohon wakili a majalisar tarayya Honorable Bitrus Kaze ya ce suna nan sun shirya don ɗinki barakar da ke tsakanin su. Ya danganci yadda ka iya adana kanka da jama'ar ka idan aka yi adalci tabbas Aci za ta dawo mulki. Kuma muna ganin ana kokari a yi gyara, ana nema a haɗa kai titin sani kwanakin baya shugabannin fati na kasa suna jos. kwanakin baya tsohon gwamna wike ya zo da sai kokari ne na sasantawa tsakanin shugabanninmu. Mun wa'in da muke kasa da su muna cuɗanya da juna muna neman hanyoyin warware duk wani damuwa da ke a kasa. Eh PDP na da dama amma damuwan bai sha karfin a gyara ta ba kuma ɗan Allah mai rai ya so ya yarda za mu samu bakin gari. Bisa al'adar siyasar Najeriya dai jam'iyyu na samun barazanar sauye sheka daga 'ya'yan jam'iyya da zarar an gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin da wasu ke ganin ba a yi musu adalci ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da shiri na gaba. Wasanni a takaice. dan wasan tsakiya da ke buga club din manchester united kwallon kafa paul pogba ya gamu da tashin hankali a ranar da club din ke fafatawa da club din atletico madrid ta kasar spaniya abin da ya faru shine a yayin da pogba din ke wasa da'o fataken dare suka yi diramikiya a gidan pogba din a lokacin 'ya'yansa guda biyu suna kwance a gida sai dai babu abin da ko da murjin zare a gidan da ya bata sai dai duk da hakan wannan yanayi ya girgiza iyalansa Pogba ya alkawarin ba da takwaici ga wanda ya ba da bayanin wannan kutse da aka yi a kan gidan nasa wani abin takaici kuma shine a wannan ranar ce kulob din atletico madrid ta waje ta yi wa Gerard da club din Manchester City Manchester United a karawa da suka yi don neman zuwa mataki na gaba a fafutukar gasar cin kurin zakarun kasashen turai da ci daya da babu ko daya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi wa club din Real Madrid cin kaca inda ta lallasa ta da ce hudu ba ko daya wasan wanda aka buga shi a filin wasa na Benubao da ke babban birnin Madrid ya samu halartar dubban magoya bayan kungiyoyin biyu tun kafin a tafi hutun rabin lokaci barcelona ta jefa kwallaye biyu a ragar madrid bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne sai barcelona ta nuna wa madrid cewa ruwa ba sa kwando ba ne kafin a tashi daga wasan barcelona ta sake wa madrid kwallaye biyu a ragarta haka aka tashi wasan barcelona tana da kwallaye guda hudu ita kuwa real madrid ba ta da ko ɗaya. to a halin da ke ciki kuma gobe juma'a ƙasashen ghana da kuma najeriya za su gwada kwanji a ƙasar ghana a fafutukan da kasashen biyu ke yi na kokarin samun wakilci a wasan cin kofin duniya wanda za a yi a kasar qatar fafatawa na biyu kuma na karshe za a yi ne a najeriya ranar 29 ga wannan watan da muke ciki wanda ta sami nasara da yawan jefa kwallaye a ragar yar uwarta ita ce za ta sami shiga gasar cin kofin duniya yanzu kuma zan gayyato honorable malam faruk yarma mai kulob din kwallon kafa ta yarma light ya yi mana tsokaci kan harkan kwallon kafa musamman ƙungiyoyin kwallon waɗanda ba malakar gwamnati ba. To kamar irin namu al'amura duka a Najeriya nan fa sai a hankali a yanzu. In ka mutum yana rike da ƙungiyar kwallon kafa yana kuma wata ɗawainiya wanda ba ta gwamnati ba kenan. Gaskiyar magana ya cancanci wani yabo ne na musamman. domin kudade ne na gudanar da kwallon kafan nan yake fitowa daga aljihunsa sa'annan babu wani abu da yake iya samu na tallafi daga gwamnati a wannan lokaci so kaga ana fama da harkokin yau da kuma ka zo ka ƙara haɗawa da ƙwallon kafa gaskiya sai jarumi sai namiji sai kuma mai sha'awan ƙwallon kafan na gaskiya wayannan clubs ɗin da suke na gwamnati ma faɗi tashe suke hannu baka hannun ƙwarya lokacin za ma ka ji tausayin wayanda suke gudanar da clubs din domin wasa zai zo ranar da ya kamata ma a tafi ba su da ma kuɗin da za su tafi duk da na gwamnati ne salari yana jinkiri alawus alawus na 'yan wasa baya samuwa so abun kawai gashi nan dai so kaga wanda yake da nasa wanda ba na gwamnati ba ayo ya kamata a buga masa bijila akwai masa godiya domin ya samarwa matasa abun yi amma shi dai karshe yake ji a jikinsa babu wani abu na ci gaba kan wannan kwallon kafa a yanzu to da wannan hira a malam faruk yarma na kawo ga ƙarshen wannan shiri na takaitattun labaran wasanni abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya gai gaida Abdulwahab na musamman da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. miliyan hudu da dubu ɗari uku sun rasa matsugunai sanadiyar yakin da ake yi a ƙasar ukraine a cewar hukumar unicef adadin da ya kai kusan rabin dukka yaran da ke ukraine kuma ya hada da yara miliyan ɗaya da dubu ɗari da suka tafi wasu ƙasashen da wasu miliyan biyu da dubu biyar da suka rasa muhalli a cewar unicef ɗin. Yakin ya haifar da rashin matsuguni mafi girma na yara tun bayan wanda aka gani a yakin duniya na biyu a cewar babban darakta ta UNICEF Catherine Russell. Koriya ta Arewa ta kaddamar da abin ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau Alhamis. Gwamnatin Japan da Koriya sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da Pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makami mai linzamin Koriya ta arewar ya yi tafiyar sama da minti saba'in kafin ya sauka a wani yankin hada-hadar kasuwanci na Japan da ke da tazarar kilomita 170 yamma da arewacin lardin Amori na Japan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan injiniya Musa Bamanga tafi da Alhaji Garba Abdullahi. da za a ɗaura auren 'ya'yansu Usman Garba Abdullahi da Fatima Babanga Tafida gobe Juma'a da karfe ɗaya na rana a babban masallacin unguwar Rimi Kaduna. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa